Assalamu alaikum barkan ku da dawowa a cikin wani tasha ta mu ta kaita online tech ina muke kawo muku duk sabon ci gaba ta fannin technology ta da online businesses idan wannan shine farkon zan tasha ta mu kada ka manta ka na subscribing sannan ka na alamar karora domin samun bidiyo mu da zarar mun daura mun gode kamar yadda na gaya muku wannan tron investment din a da yaushe in dai muka kawo trend investment insha Allah wannan trend investment din yana daɗewa sosai wanda kuma yana ba mutane damar ka samu profit ɗinka haka mai da profit ɗinka kuma haka shi kasance kana cikin riba a koda yaushe kamar yadda kuka sani a mun yi bidiyo akan wannan project ɗin ina kamar kwana uku da ya wuce so akwai wani a wato abu da nake so in ƙara gwada mutane sannan kuma in ƙara gwada mutane yadda za ka yi depositin domin ka rinka withdrawal daily so kafin nan wurin yanzu akwai wani wuri gashi nan wurin inda aka nuta google authenticator wannan google authenticator din da kake gani abu ne security ne sosai a wurin wanda in kana so kai activating din shi zaka zo kai activating din shi zaka yi copy din wannan alal misali idan ka tashi kawai zaka copy din wannan abu nan din zaka yi copy din wannan code din naka alal misali da kai copy din shi haka sai ka je ka nemo authenticator taka ya danganta idan kana amfani da authenticator kuma baka amfani da authenticator zaka je cikin a ah, play store sai ka download authenticator ni ga ta wannan wurin alal misali kawai sai in danna ta haka ina danna ta haka kawai za ta buɗe ma haka wannan duk abubuwan da ne connecting da authenticator ɗina ne so banda wannan kawai sai in danna nan wurin sai in sanya again sai nan in sanya sunan abin da nake so in samuwa na abu nan so kawai wannan zan sanya irin tron haka sai nan kuma in sanya wato in sa code din nan sai kawai in danna add ina danna add za ka ga cewa gashi nan wurin a koda yaushe idan zan yi withdrawal ko wani abu za ka ga wannan code din shi zan ɗauka shine authenticator nawa su yanzu bari in koma baya domin in yi depositing sai ku ga yadda abu yake al misali yanzu haka an ce please enter authenticator code to bind so yanzu gashi nan nan zan sanya password dina na ita wannan abu nan din al misali haka wannan shine password dina a nan kuma za ga an ce maka please enter authenticator so kawai sai in taho nan wurin sai in yi sauri kawai in kwafe wannan sai in dawo nan to dole sai kayi sauri saboda authenticator din yana sauri ya wuce kawai gashi za ga ya ce min bayan successful so da ce bayan successful shikenan a haka na yi authenticating na saita authenticator dina tare da kuma wannan platform din wanda duk wanda zai cire wani abu ba zai iya komai ba har sai da wannan authenticator din kuma sannan authenticator din ni kadai ne zan iya samun wannan daman so wannan kenan so idan kuma ina so in yi depositing domin in kara ma mine na sauri kai tsaye kawai zan taba akan nan wurin need to deposit ina taba wannan deposit din sai in danna kan wannan account din ina danna kan wannan account din allah misali kawai sai in zo in danna copy ina danna copy din nan kawai sai in zo in je inda nake da tron alal misali trust wallet in taba sai in zo in danna tron send first sai in sa tron guda 100 ina sa tron guda 100 kawai sai in danna nan continue so da ya nuno min nan kawai sai in danna confirm ina danna confirm kawai sai in danna in sa password ɗina withdrawal password ɗina a da ya tafi kawai za ku ga gashi nan wurin ya nuna man minus 100 trx so sau da ya nuna man minus 100 trx kawai abu da zan yi sai in dawo cikin platform din sai in zo nan wurin in danna recharge completed ina danna recharge completed nan wurin kawai zan dan bashi lokaci domin su ma su duba su tabbatar da cewa ya shigo koko bai shigo ba so da zaran ya shigo za ga cewa sun sanya shi gashi nan wurin na ga gashi ya kara a nan wurin tron ina so kawai in ina so sai in zo in taɓa nan wurin minor so ina taɓa minor din nan sai in ƙara taɓa nan wurin mine ina taɓa minor din nan a nan wurin sai kawai in zo in sanya to tron nawa nake so in sanya so ya danganta da tron nawa ke gare ni alal misali tun daga tron goma har zuwa tron a ah, guda 500 za a iya sawa nan wurin so let's see a ce bari in koma in duba in ga guda nawa ke gare ni ina da guda wato 102 so kawai zan zo in shiga nan wurin so tunda ina da tron guda 102 ne kawai sai in zo in taba minor sai in zo in taba nan quantity sai in sa 102.9 tunda abin da ke gare ni kenan kawai sai in zo in danna submit a nan ina danna submit za ku ga ya ce min insufficient balance saboda na kara wannan 9 din so zan goge ta haka sai kawai in sanya submit za ku ga ya ce min investment success to da ce min investment success za ku ga cewa akwai wani wuri gashi nan wurin nan din nan ina zuwa na danna nan kawai zan yi receiving ne na abun nan so alal misali tun da na yi investing ba ɗaya ba kawai sai in zo in danna nan one click receive duk after 24 hours idan ka shigo za ka rinka taɓa nan wurin duka abunan ɗinka da kenan za ka rinka iya receiving din shi sannan kuma za ka ga cewa wannan zai maka idan kai sanya kudi nan zai maka 90 days wannan ma 90 days kuma duk kullum kullum after 24 hours za ka ga cewa suna sanya maka ribanka so kawai sai in dawo in danna mine za ku ga cewa yanzu gashi nan wurin zan iya withdrawal a bari yanzu wurin withdrawal zan iya withdrawal almost 5.900 a kowace rana kullum zan yanka cire 5.90 saboda na sanya tron guda a 100 sorry na sa tron guda 200 so kullun zan iya cire a kusan ko ga galla nan wurin za ku ga cewa bai ma da kai 200 ba da ya kai 200 shine kullun zan rinka cire kusan tron 6 6 so amma tunda bai ida kai 200 ba yanzu kullun zan cire tron a kamar yadda kuke gani a nan kullun zan cire guda 5.9600 kun ga dan wasu dan dago ne kawai ke babu daga ciki so anan wurin kawai sai in zo in taba nan mine sai in tanna nan gashi nan wani aka ce min amount to withdraw to ina da 5.9600 wanda kullum zan rinka cire wannan kaga a kwana biyu na samu goma haka haka haka sharp sharp sai ka kame da duk wani abin da ka abin nan so daga nan wurin nan sai suka ce please enter the authentication code nan wurin wallet address ita ce nan wurin password ɗina ne so nan wurin dole na ɗauko wani authenticator ɗin kafin nan in iya in sanya so yanzu kawai kai tsaye sai in je cikin authenticator ko da yaushe ita tiketo da kazo zo zaka tada kawai ita cikin aiki take agogo sarkin aiki ce sai dai kawai ka kwafo da sauri kawai ka kwafo da sauri kafin can wancan ya gama running sai ka danna kawai submit kana danna za ka ga ya ce inspection account balance so dole akwai abin da sai na rage shi a nan ko kuma in sa 5 din kawai sai in bar shi haka kawai sai in sake dannawa so za ku ga still ya ce min inspection account balance so bari in duba in ga menene matsalan so kamar yadda kuke gani due to uh, yawan shi bai da yawa a ciki sai dai in cire 4.8 so bari in gwada in gani idan shi 4.8 din zai tafi bari mu ɗauko authentication code mm, zannan authentication code an sanya shi nan sai in danna submit so za ku ga cimin application successful submitted so dama zu saboda yanayin yawan a wani ne akwai dan charges ko kuma in ce dai yanayin kun san wasu platforms din ba su so su ga ka zuke abu kawai gaba daya ka cire yanayin yanda yake nan ɗin ba zai iya fita gaba daya ba so shi yasa so yanzu kai tsaye idan na koma cikin trust wallet dina na duba a nan wurin zan ga cewa wannan abunan din ya shiga ko ko bai shiga ba so bari in dan jira shi domin sai in je in duba shi a cikin trust wallet kai tsaye za ku ga cewa gashi nan wurin ya shigo ba tare da bata lokaci ba shi turon investment in dai lafiyan shi kuma mai kyau ne kana da withdrawal insha Allah za ka abun ka ya fito ba tare da bata lokaci ba so insha Allah wannan su haka tsarin su yake wanda kuma ba wani wahala ke gare shi ba a koda yaushe duk wanda ke so za mu aje link din a kasan wannan bidiyon mutum zai iya zuwa ya ɗauka registration din shi a natse kuma za ka ga ka cigaba da samun profit ka ba tare da wani ɓata lokaci ba insha Allah anan za mu tsaya da wannan bidiyon idan wannan shine farkon zuwan karshe ta mu kada ka manta ka danna subscribing sannan ka danna alamar karora domin samun bidiyon mu da zarar mun ɗora a koda yaushe mun gode